Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun kawo muku kashe na biyu na rahoto na musamman kan yadda rufe iyakoki tsakanin Najeriya da Nijar ta yi mummunan tasiri kan hada-hadar dabbobi. Ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta ƙaƙaba jamhuriyar Nijar takunkumin kare tattalin arziki bayan da sojoji suka hambar da gwamnatin farar hula da shugaba Muhammad ba a ƙarshen watan Yulin da ya wuce. A cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya inda wakilin Muhammad Nasir ya tambayi Alhaji Abubakar kamar haka. To wannan me haifar na ga a kila jarin ko kuma abokan ku? To lalle dai kan jarin abubuwan tsadar rayuwa ta yawa wallahi dan an yi lokacin da idan ka je da kuɗin da sun haka miliyan guda kana iso bisa biyar shidda. sabanin yanzu wallahi yan kaso guda biyu da cat kuɗi sun ƙare gaskiya ta Allah lalle inda an kai to wallahi muna in kata da miliyan guda kana so bisa shidda biyar masu kyau to kuɗin su yanzu wallahi ya kaka zo ka so guda biyu da su ko lokaci ma sai ka biɗi tun waya da za ka tun waya ka so guda biyu sabanin bai ko shidda inda an kai to lalle tsadar da aka samu illela dan yanzu an kai wajen haɗa illela din sukan bar illela su ta irin zamfara su ta irin zamfara su ta irin kebi dogoren sayan shanu sabanin inda an ka hito can da dan da nan kaso su ta wadata suwa da mu da su duk kowa wadata amma yanzu mun kai wajen da zamu gansu mu ta can tambol tare da su kuma mu dawo nan mu ta kasunan zamfara tare da su sabanin karancin abin gaskiya saboda an bar shigowa in da na iyaka na Nijar na Ilela din gaskiya lamarin bai kadaita ga tunakayar dabbobi kadai ba har ma da masu saye su yanka don sayar da nama kamar yadda wannan mai sana'ar nama a mayankar Sokoto yake cewa sunana Haruna Haruna Marafa Sambo Marafan sarkin wahan sarkin musulmi to Haruna Marafan sarkin wahan sarkin musulmi me zaka ce akan yadda hada-hadan nama ta kasance saboda karamcin dabbobin da ake samu suna shigowa ko yaushe kuna nan cikin kasuwa da mahota kuna hada-hadan dabbobi yayin nan ya kasance yanzu to sai dai mu ce alhamdulillah amma yanayin babu daɗi saboda can inda an ka hito akalla ana yanke sa 150 160 sai dai kasa ba su kasa ma 100 din nan da 30 da nawa yanzu yan an yi loki sai a yanke 80 70 90 to shi ku aikin dole ya karanta dan ni hagan nan lebara nake ina lebaranci na aikin nama can inda an ka hito sai ya hidda ƙafa 30 ishirin da biyar to yanzu ma da muka magana gada kai ƙafa ta biyu kenan wadda na hiswa kuma ga rana ta yi lalle mun samu ja baya kwarai game da hada-hada aiki to ta yaya ya shafi kila tattalin arzikinku ko kuma al'amuran rayuwar yau da kullum to ya shafi tattalin arziki kwarai da gaske saboda abin da ya sani ce ya shafi tattalin arziki yau tsadar rayuwa ta yawa kuma aikin da aka yi na a samu a biya bukata shi ko ya rage kaga dole ya shafi tattalin arzikinmu sai dole ka kama wata harka amma in ka ce da wagaɗe za ka dokara ba ka ci da kanka bale haka taimaki wani to abin da a shawara gudata in ka taho da su ka dan taba abin da kaka taba na aiki babu shi ka ƙara baka ba ka samu wani aiki haka wasu na kabu kabu wasu na agwagwa da buje wasu na halle baranci wanga na siminti saboda sabo karancin sana'a na yasa sun hukuma suna waɗannan ayyuka karancin sana'a karancin samu tunda misali yanzu in ka diba kila sha biyu sha biyu da rabi an ƙara aiki can inda an ka hito sai ka kai ƙarhe ɗai ƙarhe biyu ƙarhe hudu kana aiki kuma gashi nan sai dai ka gaji ka ce ka tsaya ka huta amma yanzu dole ka ka tsaya ka huta don babu shi masu wannan sana'ar da sun ci gaba da yin kira ga mahukunta to gaskiya kiran mu muna so ga gwamnati ta taimaka mana domin ta dan bude mm, bodori mutane su samu dan sauki abubuwa suna shigowa kaga in suka shigo naman da kake siye duk naira dubu biyar insha Allah ana iya samu ne dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu dubu da ɗari biyar idan Allah ya sa aka ɗan taimaka dabbobi suna shigowa domin yanzu lokaci na wanda nan gaba kaɗan Nijar dabbobin su da na Mali da na Burkina duka za su yi tun wajen cari da da wajen suke shigowa dugure da Adamawa wajen Kamaru za ka suna shigowa kaga sai a warata da abubuwan din amma yanzu gaskiya shanu mu nan gida wallahi akwai wahala kan yi da Allah saboda haka ina kira gwamnati da Allah taimaka su ma mahauta su shiga cikin harkar gwamnati su ci gara gwamnati na cewa an buɗa domin mutane su samu sauki yau in ka zo mutum ya zo sayan nama su yi mamaki yadda abin yake amma in Allah ya sa aka bude bude nan to kowa ma zai iya don duk naman da aka sayi naira dubu biyar ana iya samun sauƙin dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar kaga an samu sauƙi kenan to amma yanzu wallahi abin sai dai addu'a don haka muna roƙo ga gwamnati duk irin waɗanga matsalolin muna roƙo don Allah a taimaka muna ba mu ɗaya ba din Najeriya gaba ɗaya a taimaka don Allah a ɗan sassabta game da waɗanga matsalolin domin kowa ya samu lalwa a samu cigaba domin mu yanzu a samu cigaba don idan aka ce najeriya ta ɗaukaka to babu wani abin da muke kuri da shi irin haka nan to in an ka ce abu ya kwashe ya dawo baya to ba mu da wani jin daɗi ba mu da wani hurin ciki amma muna fatar daga nan a nan sokoto da kuma can federal muna roƙo do Allah a taimaka muna a yi abu wanda ya zama hita ga talaka domin talaka bai da wani kuri in babu mahita. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin masu kwata Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa